Muryar Amurka ke magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mita 16, 21 da 25 sai kuma kan yanar gizo a sashen Hausa.com ko voahausa.com. Kazalika kuna iya samun mu ta gidan rediyon amfani fara'a dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi, Ghana. Mai sauraro mu da dawa wannan shiri na musamman da ni shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan Abuja don kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassan headquarter mu da ke Washington DC. Muna taya al'ummar musulmi a faɗin duniya murnan bikin karamar sallah. A wannan shiri muna ɗauke da labarin matakan da gwamnoni suka ɗauka na tsugunar da almajirai a Najeriya. Mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma jami'a gidauniyar Fatmobu bikwa Ambasada Ahmad baluri ya ce da sauran rana a kaba a batun tsugunar da almajirai. A jamhuriyar Nijar kuma ana shirye-shiryen buɗe makarantu a jihar da magaran sai shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Duk wannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ana tsammanin adadin mutuwar Amurkawa daga cutar coronavirus zai kai dubu ɗari nan da 'yan kwanaki masu zuwa. wata muhimmiyar alama ita ce yadda shafin farko na jaridar new york times na ranar lahadi ya wallafa sunaye da bayanan waɗanda suka mutu sakamakon cutar haɗe da wasu bayanai da aka tattaro daga wasu kafafen yada labarai da ke nan amurka kanun labaran jaridar na jiya lahadi cewa ya yi adadin mace-mace a amurka ya doshi dubu ɗari asar da ba za ta misaltu ba Yau mutanen Amurka da suka mutu a safiyar Lahadi ya zarce dubu casa'in da bakwai a cewar jam'iyyar John Hopkins. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da adadin waɗanda cutar ta COVID-19 ta harba a duk faɗin duniya ya haura miliyan biyar da uku kamar yadda jam'iyyar ta John Hopkins ta bayyana yayin da adadin waɗanda suka mutu suka haura dubu uku da arba'in da biyu. a karan farko tun da ta fara ba da rahoton samun masu kamuwa da cutar a watan janairu china ƙasar da cutar ta fara barkewa ba ta da rahoton samun sabbin waɗanda suka harbu da cutar mai yiwuwa amurka ta sanya takunkumi kan china kan wata sabuwar dokar da ta gabatar game da batun tsaro a yankin hong kong mai ba da shawarar kan harkokin tsaro na fadar white house robert o'brien ya ce A jiya Lahadi ne O'Brien ya faɗa wa gidajen talabijin na NBC a shirin Meet the Press cewa da alama da wannan doka ta tsaro, China ta fara mamaye Hong Kong. Kuma idan sun yi haka, sakataren harkokin waje Mike Pompeo ba zai iya ba da tabbacin cewa Hong Kong na da cikakken ikon cin gashin kanta ba, kuma idan hakan ta faru, za a saka takunkumi akan Hong Kong da China. A ranar Juma'a China ta bayyana shirinta na yin watsi da Majalisar Dokokin Yankin na Hong Kong don sanya wata doka ta tsaron ƙasa a yankin wacce zai hukunta duk yunkuri na ɓallewa ko na ayyukan ta'addanci da zai iya barazana ga tsaron ƙasan. Wannan mataki wanda zai bai wa hukumomin tsaron China damar kafa wasu ma'aikatu a Hong Kong na fuskantar suka daga sasan duniya inda har Amurka har ta yi barazanar ɗaukar mataki a kan China. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kwatanta yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin da aka cimma a afghanistan domin yin bukukuwan sallah karama a matsayin wata babbar dama da za a samar da zaman lafiya a kasar da yaƙi ya daidaita sa'o'i kaɗan gabanin fara bukukuwan sallar wacce ake kwashe kwana uku ana yi ƙungiyar 'yan tawaye ta taliban ta sanar da tsagaita hare-haren a lokacin sallar ta eid wacce aka yi bayan kammala azumin watan ramadana shugaban afghanistan ashraf ghani ya yi maza-maza ya mai da martani inda ya umarci dakaran kasar da su ajiye makamansu a wannan lokaci na bukukuwan sallah sannan ya kaddamar da wani shiri na sakin fursunonin 'yan taliban dubu biyu a jiya lahadi pompeo ya ce mun aiki sosai don mu ga wannan lokaci yayin da ya nuna goyon bayansa ga wannan mataki na tsagaita wuta a wannan rikici na afghanistan wanda a 'yan makonnin nan ya hallaka tare da raunata ɗaruruwan mutane akalla fararen hula hudu ne suka mutu yayin da wasu goma sha biyar suka raunata a wata fashewar bam a yayin bikin idil alfitr a wajen garin da ake kira baidoa da ke somaliya a cewar shaidu biyu daga cikin waɗanda suka mutu yara ne kamar yadda rahotanni suka nuna fashewar ta faru ne da tsakar ranar lahadi yayin da mutane ke yin wani taron rawar gargajiya a wani fili da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira da ke arewacin garin Somalia ta yi bikin eid Alfitr ne a ranar asabar amma an ci gaba da bikin wanda aka kwashe kwana uku ana yi bisa al'ada a kasashen musulunci wani jami'in tsaro da ya ce kada a ambaci sunansa ya ce an gudanar da bikin ne a filin ranar asabar ba tare da wata matsala ba amma a ce wasa. an dasa bam ɗin ne kafin a ci gaba da bukukuwan garin ranar lahadi an fara shari'ar firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da sabbin zarge-zarge inda ya zargin 'yan sanda da masu shigar da kara da yunkurin kawar da shi a jiya lahadi ne aka fara sauraron karar Prime Minister na Isra'ila shine na farko da ya fara fuskantar tuhuma kan zargin aikata manyan laifuka da suka hada da damfara, zamba cikin aminci da kuma karɓar cin hanci. An kuma zarge shi da bayar da sassauci a dokokin gudanar da kafafen yada labarai ga wani hamshakin mutum mai kafar yada labarai inda shi kuma aka yi mai alkawarin za a rika yin rahotanni za su daɗaɗa masa Netanyahu wanda shine shugaban jam'iyyar Likud masu ra'ayin mazan jiya ya musanta dukkan tuhume-tuhumen kuma ya kira shari'ar a matsayin bita da kullum bangaren masu ra'ayin neman sauyi. ɗauki lokaci ana cece ku ce a batun mayar da almajirai jihohinsu na ainihi. Abin da ya sa gwamnoni suka yi wani taro na musamman akan haka. Yaya lamarin yake a jihar Kaduna? Ga wakilin sashen Hausa Isa Lawan da cikakken bayani. Duk da damuwar da wasu 'yan ƙasa ke ci gaba da nunawa game da maganar mai da almajirai jihohinsu na haihuwa a wannan lokaci da ake yaƙi da cutar corona. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce hakan dai shine abin da ya fi dacewa. gwamna nasiru ahmad yan rufa'i na jihar kaduna wanda ya fara mai da almajiran jihar tun bayan da aka ce cutar corona ta balle a wannan ƙasa ya ce mai da almajiran garuruwan su wata yarjejeniya ce da dukkanin gwamnonin arewacin najeriya suka amince shi mun hana abinda muka yarda ƙungiyar gwamnonin arewa gaba ɗaya shine almajiranci dole ya daina kowane yaro ya zauna tare da iyayen shi a masa tarbiyya da safe ya je makarantar boko in ya taso da je makarantar Kur'ani ko makarantar islamiyya wannan abu duk gwamnatocin jihohin arewa suka yi da shi na wasu suna cewa a'a a bari sai bayan wannan corona A wannan mun mun ce wannan lokacin shine daidai da za mu tattara yaran kowa ya koma jihar wani abu da ke ci gaba na jan hankali game da mai da almajirai gidan da ake a daidai wannan lokaci shine sanarwar da ake cewa sun kamu da cutar corona sai dai gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i ya ce hakan yana da ma'ana matuka mutanen da suke zaune suna wahala suna abin da aka ci don kada wannan ciwo ya dole ne mu musu bayani daga ina aka samu wannan sittin da bakwai shi yasa dole muka fito muka ce musu almajiran kano ne kuma almajiran nan mun karba daga plateau mun karba daga gombe mun karba daga bauchi ba su da wannan ciwo na kano ne kawai masu wannan ciwo saboda ka dole ne mu faɗa mutanen jihar kaduna domin su gane me yasa nambar suka tashi. Gwamnatin jihar Kaduna dai ita ce ta fara mai da almajirai zuwa jihohinsu na haihuwa. Amma fa kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce matakin ya zama wajibi ne saboda irin halin da aka tsinci kai ciki. Duk makarantu an kulle su sai muka ce to wa'annan ƴaƴa za a yi da dama can gararan ba suke suna Allah ba ku samu saboda haka sai muka ga an ce za a wanke hannu za a sa sanitizer za a yi wace shi da mene shin yaushe malami shi bai yi nashi ba bai yi na'ayan shi ba zai yi na'ayan wa'insu su muka ce to abin da ya kamata wannan yara koma gaban iyayen to shine gwamnatin jihar kaduna su ɗauki wannan mataki. Shekaru maraya ɗaya ne daga cikin jerin manyan malaman addinin musuluncin da ke wa'azi a jihar kaduna kuma ya ce matakin mai da almajiran ma da gwamnatoci ke ɗauka ya saba wa dokar wannan ƙasa. duk ɗan najeriya yana da dama ya zauna a ko'ina a najeriya domin sashi na arba'in da ɗaya ƙaramin sashi na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya da 1999 kamar yadda aka gyara haka ya faɗa. So da haka har in akwai matsala to sai almajirin ya samu wurin zama ne ai za a gyara matsala. dalilin da ya faɗa cewa saboda wannan abu da aka samu ne ake mai da almajirai waye ya fara kawo corona a jihar kaduna shi mai da shi ƙauyen su ma ai jihar kaduna ta fitar da almajiranta kafin a kawo mata na kanan da suke da wannan cuta to misali in wasu sun yi ba daidai ba ku sai ku yi tunda dai gwamnatin jihar kaduna ta mai da almajiran da gwaji ya nuna cewa ba su kamu da cutar corona ba yayin da ta killace waɗanda aka tabbatar da an tantance sun kamu da ita wannan cuta kuma gwamnatin ta ce ta ɗauki dukkanin bayanan almajiran da ta riga ta mai da gida domin tabbatar da ba su koma almajiranci ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya mun gode isa Wannan batu na almajirai ya ɗauki hankalin ƙwararru har ya sa wasu suka tofa albarkacin bakinsu akan matakan da ya kamata a ɗauka kafin a kai ga mayar da su jihohinsu na ainihi. Jami'i a gidauniyar Fatmobu Dikwa ambasada Ahmad Balori yana cikin waɗanda suka bayyana ra'ayinsu a wata hira da yi da wakiliyarmu Madina Dauda ga yadda hirar tasu ta kasance. Ni a tunanina yara suna buƙatan soyayya da kusanta in ce da su da iyayensu musamman kamar uwa da kuma iyayensu na jini saboda su girma da wannan so da kauna saboda a nan gaba in sun girma su rika jin tausayin mutane to amma yanzu abin ya kasance wasu daga wasu wurare wasu kalilan daga cikin mutane wanda ba duka ba in sun haifi 'ya'ya sai su ɗau yaran nan musamman in yaro ya zama baya ji a tura shi wurin karatu har ya kai gama wasu iyayen in yaro ya zama baya ji za a ce mashi ka in fa baka ji za kai ka almajirta so ya zama ma kamar wani fursuna ne haka da za a rika tura mutane to ni ana wa tunanin lalle ne gwamnati ta rika amfani da musamman ma masarauta gargajiya tunda muna da dakacai muna da masu unguwa muna da masu gari daban-daban to ga aiki ya zo ba ƙauye ba karkara da ba waɗannan mutane a kawo wani tsari da gwamnati zai sa duk iyayen da za su kai 'ya'yansu irin wannan tsarin su rika karban izini wurin waɗannan masarauta gargajiya a ba da takarda duk inda zai je shi in aka ba da approval da wannan lokal government a sa musu tsarin nan na almajirai wannan tsarin almajirai wannan matsala ce tamu na arewa in ya je zai nuna cewa an san shi an san da zuwan shi in wani matsala ya faru an sani sa'annan kuma na biyu a kawo wani tsari wanda yaro in bai kai shekaru goma sha biyu ba kamar yadda ake yi na kaiwa sakandare kar a saki yaron nan ya tafi almajirta yanzu haka in muna tunanin iyayenmu muna tunani ne na kauna da wahala da suka sha a kanmu musamman kamun shekarun mu su shiga sha biyu to yaro in bai kai sha biyu ba ka cire shi ka yanke wannan da iyayen shi to kaga sai ya taso bai san komi ba yaron da bai kai sha biyu ba wanka ma ba zai iya yi wa kanshi na kirki ba in yi wani abu ma ba zai iya kula da kanshi ba ka kai wurin malamin shi ma da yake da hidima ba wani salari da ka ajiye mishi iyayen ma suna da karamin karfi ba wani abin da za su ba su sai ka kai shi ma yana yin ta iyalin shi kai ka kawo wani ina zai kula da dan wani ba wani tsari to in aka yi haka aka kai kuma sai a samu wani tsari kuma na hutu wanda duk ƙarshen shekara ko duk ƙarshen lokaci kaza a rika samun lokaci da yaran nan za su dawo gida su haɗu da 'yan uwansu su fahimci me ya tausayi me ya dangantaka me ya mu'amala in suka fahimci wannan kuma sai su rika dawowa ana horar da su wurin karatun Kur'ani. Me za ka ce ma waɗanda ke ganin kamar almajiranci wani bangare ne na addinin musulunci? Wannan ba gaskiya ne ba. Yanzu za ka je Saudi Arabia inda ma wasu abubuwan yawanci can ake kofowa. Za ka je kasashe daban-daban. To ana nufin ƙasashen duniya kusan ɗari 200 ba inda suka fahimci addini ne sai Najeriya na najeriya ma arewaci ai waɗannan duk sun fahimci addini yau in kana jin mutane masu karatun qur'ani su su dai shuraim da sauran malaman da duniya ta san da su da ma manyan manyan malaman mu na ɗari mu na yau duka waɗannan ba irin wannan barace baracen suke yi ba ba tare da tsari ba saboda haka wannan ba gaskiya ne ba wannan gurgun fahimtar addini ne wannan magana ne bai kamata a rika yadawa ma wasu su rika ji su raina mu ba to ba da shawarar ka ta yadda za a tsara wannan abu ya karbu muna da malamai manyan limamai manya manya wanda kuma suka yi wannan tsari da sauransu su a zauna da su a tantauna wannan tsari da na faɗa na cewa ya zama akwai jituwa tsakanin inda ɗalibi ya taso da iyayen shi da kuma inda za shi a inda za shi kuma ya zama akwai jituwa tsakanin malamin da zai je shi wurin shi da masarauta wurin da masu mulkin wurin saboda a ba da tarbiyya domin ɗa na al'umma ne in ya kyau na al'umma in ya lalace na al'umma yanzu matsalolin da suke faruwa a najeriya sai ji sunan wane shi ma da ne a wani lokacin da ya wuce a baya kuma wasu wanda suka yi abin ba su kyau yanzu su ma yara ne a dacan baya wannan yana nunawa cewa inda an ba wa mutum tsari da kula da kyau sai ki ga in ya taso ya girma sai ya daraja wannan tsare-tsaren da aka yi shi yasa wasu kasashen yanzu ki gani kamar jirgin kasa da wasu abubuwa na yara suna yi wa yara ne kyauta da tsaffi kyauta abin da yasa suke tsarin nan shine saboda yaron ya sani cewa kasan shi ta mishi wani abu wanda in ya girma ya biya kasa sa'an nan ana yi wa tsoho haka ne saboda a nuna cewa yayi wa kasar hidima yanzu baya fursuna bai je yayi yaki ko ya tada bomba yana nan da ran shi kasan shi ta gode mishi to wannan tsare-tsaren fiye da komi muna bukatan wannan tsare-tsaren saboda Najeriya ta ci gaba a jamhuriyar Nijar kuma labarin shirye-shiryen bude makarantu ne ake yi a jihar da magaram bayan rufe su da aka yi a sakamakon bullar cutar coronavirus ga wakilin sashen Hausa Tamar Abari dauke da cikakken bayani yayin da lokacin da gwamnati ya tsaida na komawa makaranta ke karatowa hukumar ilimi ta jihar da magaran ta shiga shirye-shirye cewar daraktan hukumar ilimin arali babikir insha Allah kamar yadda gwamnati ya bamu umarni premier juin Eh, za mu koma karatu mai kan mu koma akwai waɗansu ayyuka wanda ya kamata a yi kama a je eh, a diba lokalolin nan a yi tiretin su kama cikin manyan garuruka cikin garin da magaram duka wannan manyan lokaloli ya kamata a je a samu su magani wannan mun tuntubi magashin gari na zandar ya yarda su fesa wannan magani cikin kilasoshin nan insha Allah za mu fara wannan fesa magani ofishin ministan ilimi ya tsaida jadawalin yadda yadda za a tsara karatun inda za a mai da hankali kan darussa masu muhimmanci. Akwai tsari wanda aka yi eh, deja bisa not de cadrage deja wadda minister ya turo an ce kama discipline fundamental kama wadansu abubuwa wanda yake in akwai lokaci ne ake yin su to yanzu wannan ba samu sa musu ido insha Allah aiki ne wanda ya kamata a yi ne shine kawai za mu samu ido kama kama faransai eh, da mathematics da lissafi da etidi maintenant na sauran kalasoshi kama da ta daya har ta fudu wannan ba za a yi shi ba mun ce kawai a yi shi a kilas ta biyar da kilas ta shida za mu doko ga kamar lokaloli wanda suke baya kware insha Allah masakai wanda aka dauka kamar kilas wadda take da yawa yara kamar yaro wajen dari ko saba'in an ba mu umarni kamar a raba ta kilas biyu akwai yan fasali wanda muka yi wanda kamar group a iya zo wannan lokaci in suka yi group bai sai su zo. Hukumar ta yi kira ga masu hannu da shuni da su taimaka musu yadda tsarin zai tafi daidai. Sauran gundumomi ma mu yi kira ga duka wanda suke taimaka mu harakar labusa harakar lakwal muna kwatanta musu su yi mana kokari su taimake mu da wannan fishe ko dispositif waɗannan abubuwa na wanke hannuwa na yara ko na mushannin lakwal ne ko bavet deja muna da masu kul da abokan kul mu kamar pam program alimentar mondial waɗanda yake suna kawo tallafin su world vision su ma suna nan suna son su kawo musu tallafi bisa wannan harkoki kuma nan ma mu yi ma save the children kira saboda su ma insha Allah su yi niyya sa su kamawa sai dai cewar daraktan ilimin wannan tsarin ya sha bamban da wanda aka saba kuma matakai wadanda aka duka wanda suke kai kamar talla abinci a cikin lakwaloli to cikin north de cadrage wanda ministar mu ya turo mu mutane su san da cewa babu mutum ko guda wanda za a yarda ya zo cikin filin lakwal kamar mai talla abinci ana son kamar yaro wanda in ya fito gida da safe yana so abin da zai dan abun da zai ci ya iya ya taho da shi daga gida saboda ba mu son ma yaro ya fito cikin kilas ma za a ba shi hutu ya zamana cikin klas kin kamar da minti goma sha biyar kin nan talatin a yi su a cikin kilas tare da saurin bushanni. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. An gaishe ki Tamar Abari da ma masu sauraron mu. To a halin yanzu kafin mu je ga shirin mu na gaba sai mu shakata da wannan. ni almajiri ne kai madalla yanzu lokaci yayi da za mu kawo muku shirinmu na a daina shan kwaya ku da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na a shan kwaya. Sunana Binta Esero jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. da wasu ku suka ji a shirinmu da ya gabata game da illolin shaye-shaye wanda ya zama na babbar matsala ga al'ummomin kasashen duniya. Kun kuma ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar ɗabi'a wadda shiganta cikin sauƙi amma fita daga ciki sai ikon Allah. Tambayar da jama'a da yawa ke yi ita ce, me ke ƙara yaɗuwar wannan ɗabi'a? Shi yasa a wannan mako za mu kawo maku kaɗan daga wasu dalilan da ke ƙara yaɗuwar shaye-shaye musamman a tsakanin matasa da kuma wasu matakan da iyaye za su iya ɗauka. fara jin ta bakin kwararren likita Dr. Ila Alasan da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Wani abin da aka lura da shi shine bakon abu cewa wannan al'amari hatta mata da 'yan mata abin nan ba su tsira da gare shi ba ya aka haka. To duka ka san zamantakewa ce ta yanzu tunda yanzu ai na muka zance yanzu harkar rezo sosai yanzu kana ganin mutane yanzu ba in ka dauka yanzu yaro mai abin da ya shekara sha biyu zuwa sha uku duk masu portable yanzu abin da ake Amurka suna gani abin da ake gani ake cikin tire mutane suna gani internet yanzu duka shine za a ce takamaimai abin da ya kawo duka wannan abubuwa tunda internet ba wai abin kwarai kawai gare ta ba don ku wannan abubuwa daga cikin illa na internet wannan shiga wani wani rezo ya na gizo gizo wannan don ku duka shine yake ba matasa dama suna kofiyan abin da suke gani kasashen waje don ku wannan ma sai mu kira ga gwamnati ya kamata a ce a duba akwai sit sit na eh, na iskanci wanda ya kamata barama a hana mutane musamman matasa shiga wannan sit suna gani abubuwa wanda bai kamata wanda ba tarbiyyar mu ne na kasashen ba na musulmi ba tarbiyyun kasashen mu na afirka ba tarbiyyu na kasashen turai don ko su kansu in kai lissafi kwanakin ba a kwaran shi akwai luwa wadda aka dauka wadda take hana yara shiga wasu sit sit musamman sit na pornography kun ga wannan ba alheri ne ba garin mu idan kamar aka yi katari ah, uwaye suka lura cewa yaron su akwai alamun yana amfani da miyagun kwayoyi wani mataki ne na farko farko da kuke ganin kamata su dauka mataki na farko wanda ya kamata iyaye su dauka in so ga yaron su na shiga ya fara shiga kenan kama kira ne ya kamata a yaro a kusanta mashi gashi gashi bayan shi akwai eh, iko ana iya gama shi da iko mai iko ba kamar kun san mutane suna tsammanin akan mutum iko shi sashi kalma no tarbiyyar da mutane suke su kansu kuma akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda ke kula da musamman yaran wanda suka shiga irin wannan kaga shi ma ana iya kai yara ana ana iya kai yara wajen wannan su ma suna sa mutum vraiment ya dawo cikin hankali tunda akwai su jiyawa yanzu kun in kuka dauke mai suna nan yan paper to kuma banda mai ma in kuka dauka yan paper to cikin eh, jihohi akwai wannan kungiyoyi don ku wannan matakai su ne kamata iyaye su dauka domin hana yaran su eh, shiga cikin wannan matsaloli ka kuma ta bakin masanin fannin jinyar kwakwalwa Marcus Vandi da ke jihar Adamawar Najeriya eh, yalla bai kun dade kuna wannan aikin kana daga cikin kwararru a jihar Adamawa kan abin da shafi kwakwalwa cikin kwanakin nan zaka ga akwai karuwar shaye-shaye miyagun kwayoyi a tsakanin matasa me kake tunanin ah, a likitance yake jawo waɗannan karuwar. Ah, shaye-shaye tsakanin al'umma? To karuwan shaye-shaye nan ba za ya ka fasa da alaka da me ake kira poverty da mm. yawa talauci talauci yana ciki rashin aiki yana ciki an kaga kowa ɗarbiya ɗarbiya yara a gida yanzu iyaye ba su ga zauna gida su darbe da 'ya'yansu sai kaga yara suna jira dare a waje yaro ya zo ba za a ce ina ka je ba ba su sa abokanan 'ya'yansu ba so ga irin wayannan abubuwa shi ke tattare da yawan eh, shaye-shaye a cikin matasa yanzu don ko shugabannin addini ya kamata an shiga masallaci a zauna a yi huduba a kan yadda 'ya'yanmu suke kowane iyaye ya kula da ɗanci ya sa abokane ya'yanci haka na an coci ya kamata kuma a yi haka ya kamata ko wata rana mutane na san orientation za su ɗauki wannan kamfen nan zuwa har kasuwa nemu a biya ana ilmantar ana nuna hoto na masu wanda su zama su kamu da a matsalan zai eh, shaye to an aika yi haka ka gani kuwa ina gani zai yi kyau To masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu fara duba matakan da hukumomi ke ɗauka domin yaƙi da wannan muguwar ɗabi'a ta miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Sule mumin Barma da Ibrahim Abdulaziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin. Ni Binta S. Yaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tukar a kwaya, kwaya ku ba da kyau jama'a ku saurara. za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu makon gobe. Baban gida Jibrin zai gabatar mana da shirin mu na ƙarshe, wato sharhin jaridun Najeriya. jaridun ne da jaridar the nation kamar dai sauran jaridun najeriya jaridar the nation ta mai da hankali ne akan bukuwan sallah da aka gudanar a sassa daban-daban na najeriya inda jaridar ta the nation ta tabbatar da cewa gudanar da bukuwan sallan ne a sassa daban-daban na najeriya ba tare da shagulgulan da aka saba yi ba asali ma wasu jihohin najeriya ba a gudanar da salloli a masallatan idi ba yayin da wasu da suka gudanar da sallolin an gudanar da sallar idi ne a masallatan juma'a domin rai. rage cunkoso da mutane ita kuwa jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo cewa ta yi shugaban kasa muhammadu buhari ya gudanar da bikin sallah karama ne tare da iyalansa ba tare da manyan jami'an gwamnati ba kamar yadda aka saba domin kiyayewa da dokar hana yawo da kuma taron jama'a da ke da nasaba da cutar coronavirus a najeriya sai kuma jaridar da banga jaridar da ta ruwaito shugabannin majalisun dokoki na jihohi a najeriya na bayyana matakin da shugaban kasa muhammadu buhari ya dau dauka na rattafa a dokar da ke basu yanci na gashin kai da kuma samun kudade kai tsaye daga baitul malin gwamnatin tarayya a matsayin wani babban goron sallah daga shugaban kasa muhammadu buhari a wata sanarwa da ya fayar shugaban kungiyar shugabannin majalisun dokoki na jihohin najeriya kuma shugaban majalisar dokokin jihar lagos mr mudashiru obasa ya bayyana dokar da cewa zai taimaka wajen tabbatar da yanci na 'yan majalisun dokoki na jihohi da kuma alkalai a kotu-kotu daban-daban wannan doka da shugaban kasa muhammadu buhari ya ba hannu dai na bai wa babban akanta janar na gwamnatin tarayyar najeriya iko na cire kudaden gudanarwa na majalisun dokokin tarayyar najeriya 36 da kuma kotuna na jihohin kasar 36 abinda kuma zai ba su karfin iko na zartar da hukunce-hukunce ba tare da tsoma bakin gwamnonin su ba sai kuma jaridar daily trust jaridar dai ta rawaito cewa duk da bukukuwan sallah da ake a sassa daban-daban na najeriya da sauran kasashen duniya rahoton da ke fitowa daga cibiyar yaƙi da cutar coronavirus a najeriya da cewa yanzu haka wanda suka kamu da cutar ta coronavirus sun haura dubu bakwai da ɗari biyar a inda aka sallami mutane fiye da dubu biyu daga asibiti sai kuma mutane fiye da ɗari biyu da suka rasa rayukansu ita kuwa jaridar da punch ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa an gurfanar da wani ɗan jarida a gaban kotu bayan da ya shafe kwanaki goma sha bakwai a kulle ɗan jarida mai suna rotimi jolayemi an kama shi majina a idorin birnin jihar kwara inda ake zargin sa da batanci ga ministan yaɗa labaran najeriya alhaji lai muhammad sai jaridar guardian ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ayyana yau litinin da kuma gobe talata a matsayin ranakun hutu domin ta Al'umma musulmai da sauran 'yan najeriya bukukuwan sallah karama sai dai kamar da aka sani in ji jaridar ta da guardian bukukuwan sallah na bana bai zo da wani armashi ba ganin yadda aka yi shi a cikin wani hali na taka tsantsan game da cutar coronavirus babin ya jibrin murya amurka daga najeriya da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman daga nan abuja a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni shamsiya hamza ibrahim da na gabatar da shirin nake cewa ku kasance tare da mu gobe don jin wani sabon shirin mu huta lafiya bisalam. salam